اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau muna sha takwas ga watan ramadan hijira uku, wanda ya zo sha tara ga watan biyu. muna nan dai a cikin suratun baqara muna aya ta hudu zuwa ta shida, inda Allah ta'ala yake bayyana ɗabi'o'i da halayen munafukai yan kan katanga la ilaha ulaɗi wala ila ha'ula'i waɗanda ba su tsaya akan daidai ba ba kuma yi musulunci yadda Allah ta'ala aiko da shi ba yunkiruna islama wa yubtiluna kufra suna bayyana musulunci a baki amma zukatansu da ayyukansu suna ƙaryata abin da suke faɗa na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب حسبه جهنم ولبئس المهاد waɗannan ayoyi guda uku Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan Allah zai shiga musulunci daga ina ka fito daga ina kake bcj bcj kuwa a cikin garin ka zo za ka musulinta? Eh. sai ka yadda da ka kake son ka musulinta? ko wani ya matsa maka yake sai ka yi dole sai ka yadda ka amince eh. to zan gaya maka abin da ka da shi da yardarka shine musulunci ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu Anna Muhammadan. Anna محمد رسول الله رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله Wa rasuluhu. ورسوله ورسوله abinda kace cikin harshen larabci kace daga yau ni na yadda na amince na karba na gamsu kuma zan yi aiki da cewa ba wanda ya cancanci a kaɗai tashi da bauta sai Allah ta'ala shi kaɗai. hakan da ka faɗa cikin harshen larabci na fassara maka cikin harshen hausa ka gamsu da haka eh. kace daga yau da yarda ta da amincewa ta na gamsu cewa Allah ya aiko annabi Muhammadu annabin Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kuma zan masa biyayya zahiri da baɗini ka da haka kace kuma na yadda na amince cewa annabi isa annabin allah ne manzon allah ne ruhun lahi ne kalimatun lahi ne alqaha ila wa ruhun minhu na amince ba allah bane ba dan allah bane bawan allah ne manzon allah ne mai daraja ka da haka to wannan yanzu ka zama cikakken musulmi amincewa ka da yarda ka da wannan abin da ya hau kanka yanzu shine sanin musulunci da kuma aiki da shi mutum in ya musulunta to wannan musuluncin da ka shigo wajibi ne kuma ka san shi a aikace a karance muna da makaranta tun da kai dan cikin garin gombe ne ka samu ka dinga halartar wannan makaranta domin ka ƙara samun ilimi mai zurfi na addinin musulunci sannan kuma akwai 'yan kwamitin mu yanzu haka za su koma gefe da kai su maka bayani dalla-dalla na da zarar mutum ya musulunta akwai wasu abubuwa na gaggawa da zai yi waɗanda su ƙwararru ne akan wannan fannin za su karantar da kai sannan kuma za su ilmantar da kai kaɗan kaɗan a cikin addinin musulunci wani suna kake amfani da shi a da genesis genesis eh. to aban maka joseph genesis genesis ok genesis to a ci gaba da kiranka genesis ah, ba ka son kana son ka canza sunan da yardarka ba wani ma dole ba eh. da wani suna kake sha'awa cikin sunayen da kake ji abba wanne abba babba ok abba don ta ta ce ummi je shi ne kace kuma abba abba yana nufin faza baban wani to kaga kai baka yabi kowa ko kana da yaya kana da yaya a'a to ai kaga ina jin ma aure ma baka yabi ko to a sa maka baba kuma baban wa zaɓo wani sunan ne in kuma ka san baban sai a baka da baban kuma muna da baban da yawa to wanne kake so Abar adam ko a baka dama kai nazari eh wanne adam eh Allahu akbar yace daga yau a dinga kiransa adam to ka san adam dama shi ne baban namu gaba daya saboda haka an je koma gidan tana na biya a ne to so da haka za a ci gaba da kiranka adam malam adam ka shigo musulunci addini ne na aiki ka yi sana'a ka yi karatu kuma ka rike musuluncinka da kyau musulunci ba ana kallonsa daga jikin wani ba ne ana kallonsa ne a rubuce yadda allah ya aiko da shi yadda manzon allah ya kawo shi muna fata allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci a cikin waɗannan ayoyi guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ayyukan munafukai da kuma illolin munafunci bai rufe ayoyin nan guda uku ma sai da ya faɗi inda zai saka su sun zo lahira wato an faɗi laifinsu kuma an musu hukuncin inda za su je bayan sun mutu shi sa Allah ce fa hazbuhu jahannam jahannama ta ishe shi wala bi'sal mihad kuma wannan shimfiɗa ta munana a ce an kwantar da kai a jihar Nama, to kai mummunan shimfiɗa kai mummunan ƙarshe mun faɗi cewa Allah ta'ala cin wannan aya yana gaya mana munafukai wa minan nasu man yi ka qawluhu daga cikin mutane akwai wanda in yana magana zai kayatar da kai saboda shi munafiki ya fi gyara bakinsa fiye da gyara zuciyarsa zai iya balaga ya iya mantiki ya iya falsafa ya iya surutu ya iya kwane-kwane da lamfasa magana da dabarun magana da hikimomin magana da azancin magana amma zuciya fankon fayo babu imani a zuciyar shi yasa annabi alayhi salatu wasallam ce inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ta'ala baya kallon ku abinda kuke yi a fili wa ya fi kiba wa ya fi firanta wa ya fi fari wa ya fi baki wa ya fi kyau wa ya fi muni wa ya fi tsawo wa ya fi gajarta wannan ba da su za a maka hukunci ranar kiyama ba mallaka ce bari cin koshi dan ne nauyi a cikin lahira za ma a zo da shirgegen kato wanda ba shi da imani idan aka dora shi a cikin Allah sai dawo kamar fitiken sauro yubuta bin rajul saminu yawmal kiyama la yazinu inda Allah janaha ba'uda za a zo da shirgegen kato wanda nama ya tara kawai ba shi da imani idan an dora shi a sikelin Allah ranar alkiyama nauyinsa ba zai kai fufuken sauro ba saboda ba imani ba tarbiyya ba aqida ba tauhidi babu abubuwa masu kyau ba aqida ingantacciya kawai zuwa yayi ta gyara jikinsa ya ta gyara bakinsa da kalmominsa so munafukai sun fi damuwa da gyaran baki da gyaran fili yadda mutum zai gyara jikinsa تمرجو أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يعصبون كل سيهة عليهم هم الأدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفقون ذاك منافقين بس دامد جارا يا رب إذا كما زوتيا إذا كي أنا عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله idan zuciyarka ta gyaru ka cika ta da imani ka cika ta da san Allah da manzansa ka cika ta da san musulunci da kyawawan halaye da ɗabi'o'i to sai ka zamo wanda Allah yake so kuma ka zamo cikin waɗanda Allah ya fifita sahabbai sun tambayi annabi alaihi salatu wassalam man afdalun nas man afdalun nas wane ne a cikin mutane yafi daraja akwai hadisin da zo man khairun nas yace khairun nas manyan faɗin nas nan kuma suka ce man a afdalun nas wa fi daraja a cikin mutane Annabu Alayhi salatu wasallam da yake wanda ya fi daraja a cikin mutane shine kullu mahmumul qalb hmm. saduqul lisan mahmumul qalb saduqul lisan iya kalma biyu ne ya ga ku kuna son ku san wanda ya fi daraja ya fi kima ya fi girma a wajen Allah sahabai suka ce eh ita to mahmumul qalb saduqul lisan suka ce ya rasulullah mun san sadiqul lisan ko saduqul lisan amma waye ko mahmumul qalb mai tsaftatacciyar zuciya yake huwa taqiyun naqiyyu hmm. alladhi la ithma fihi wa la baghaya wala gilla wala haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi alaihi salatu wassalam yace wanda Allah ya fi so mai tsaftataccen zuciya mai gaskiyar baki abin da yake zuciyarsa mai kyau ne abin da ke kan bakinsa ko baya cin karo da abin da ke zuciyarsa in yace eh to tun daga zuciya ya faɗa in yace a'a tun daga zuciya ya faɗa zuciyarsa mai kyau ce kuma maganganunsa masu kyau ne sai suka ce to mun gane mai gaskiyar magana amma wane ne mai tsaftatacciyar zuciya wanda babu shara da juji da bola a cikin zuciyarsa ta nusra ce na taqiyun shi shine mai tsoron Allah tsaftatacce tsarkakacce allazi la isma fihi wanda baya mai da sako ɗabi'a. kun san akwai aikata sako kana jin sako kake yi har ma kana neman tuba kana nadama har kana buga mutane waya don Allah a taya ni da addu'a Allah ya raba ni da wannan musifa da na fada irin wannan bai yi nisa bane akwai wanda ya yi saban ya maimaita ya nanata ya saba har saban ya zame masa jiki har baya son a yi wa'azi akan irin wannan saban kai masu wa'azi ma da faɗakarwa kan irin wannan sabon haushin su yake ji wataƙila ma da zai samu dama su ya kashe su. kaga sako ya zama ya yi kaka gida ya yi katutu ya yi tsatsa irin wannan shine la isma fi to shi ba shi da irin wannan wala bagya sannan baya zalunta mutane baya daukan alhakin mutane baya cin zalun mutane wala jilla sannan ba shi da mugun abu a zuciyarsa ba shi da keta maƙetaci mazambaci ba shi da keta wala hasada sannan baya wa wani hasada in ya gan shi da ni'ima baya hasada hasada mummuna iri biyu ce kaga mutum cikin alheri kana fata wannan alherin ya tafi kaga mutum cikin sharri kana fata sharrin ya zauna wani ya kanka a cikin bala'i sai ce Allah bashi kanka fita daga bala'i Da wannan wani nau'i ne na hasada na cewa in ya ga mutum a cikin bala'i yana fata ya zauna cikin bala'i shi kuma wancan in ya ganka a cikin ni'ima yana fata Allah ya gusar da ni'iman nan ka koma cikin bala'i wannan shine ashaddu daga cikin alwa na hasada tamanni zawali ni'mati anil ghaib ka dinga fatan ni'imar wani Allah ya saka gushe wannan ciwon musifa ne yahudawa da aka sani da shi amma daga baya ya gangaro ya rarrafo dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-baghdha'u wal hasad la aqulu halika allati tahliqu ash-sha'r walakin halika allati tahliqu ad-din yace wani ciwo da ya damu al'umma da ta gabace ku kuma ya silalo ya maɗaɗo ya naso ya shigo cikinku ya ce gaba da juna da yi wa juna ƙeta da kuma hassada ya ce wannan ciwon guda biyu yana raba mutum da addininsa kamar yadda ma'atti in ka samu ƙwararren wanzani ya shafawa kansa ruwa ya sa aska sai dai ka ji su makka a ƙasa kawai to hassada haka take tafi da addinin mutum ya dawo ka ba su ma a kansa ma'ana ba addini tare da shi wannan ciwon ka Allah ya raba ka da ciwon nan guda hudu ciwon jin daɗin sako da sabawa da shi da ciwon zalunci da sabo da shi da ciwon ƙeta da mugunta da kuma ciwon hassada annabi alayhi salatu wasallam ba za ka zama khairun nas ko afdalun nas ba sai ka sufaci da waɗannan sifofi ba ka su munafikai su ce ta lalace ta yi tsada kafirci ya shiga cikin ta munafiki iri biyu ne akwai annifaqul akbar akwai annifaqul al akbar babban munafiki na irin wanda nake ba ku kisoshin su waɗanda suka yi mummunan laifin nan to su nasu munafincin na itikadi ne wato annifaqul akbar ne annifaqul itikadi mummuna shi ko mummunan guda shida ne Allah kakka sa mu ɗaya daga ciki na farko ƙaryata annabi su ba su yadda annabi gaskiya yake ba ƙaryata annabi ko kuma ƙaryata wani shashi ka yadda da wani shashin safon annabi ka ƙaryata wani shashi ko da casa'in da tara da ɗigo tara da koyin tara ka da shi ka ɗan wani abu ƙwaya ɗaya ɗan tsitsi wanda ka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka ce wannan abun ƙarya ne ka faɗa munafunci na aƙida sannan jin haushin manzon Allah jiya na ga muku Abdullahi bin Ubay bin Salul yana jin haushin annabi ne saboda yana ga cewa ya samu kujeran mulki za a ɗora shi gadon sarauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina mabiyansa suka watsi suka ba annabi shi kuma yaga ba zai ba annabi ba tunda ciwon mulki ya riga ya shige shi kuma ba zai iya rabuwa da al'ummansa ba don haka sai ya raba kafa ya hau katanga yana bin annabi amma yana yakin sa sannan akwai bugudu ba'd ma ja'a bihi rasul ko kuma ka da annabi baka karyata annabi ba amma akwai wani abu da annabi ya zo da shi na addini ba ka san kaga ana wannan abu ba mu ce shi a duniya ba abin da yake ki irin nikazi ko hijabi ko shi ba abin da yake ki irin ya ga matasa suna ta haddace qur'ani ko shi ba abin da yake ki irin ga ana cika wajen tafsiri kuma duk matasa ne to wani bature lokacin da tura suke mulkin mallaka sai suka wuce wani guri ana tafsiri suka ga mai jan bakin da farin gemu mai fassara da farin gemu masu sauraron duk da fararen gemu kun za abinda tura nan suka sai suka fashe da dariya sai shi ɗaya baturan ya ce kai ya za ku fashe da dariya shi suka ce in ka ga wajen karatu duk da tigai ne a gurin to addini ya kusa mutuwa domin da sun mutu za su tafi da abinsu amma in ka zo wajen tafsiri ga ɗan shekara goma ka ga ɗan shekara biyar ka ga ɗan ishirin ga ɗan talatin waɗannan fasu za su rike madafan iko nan gaba watakila gwamnan gombe na can gaba yana zaune a nan gudu watakila president din najeriya yana zaune a nan watakila wasu manyan ministoci suna da zaune a nan wasu manyan attajirai da za a samu nan gaba da za zama su ne masu kuɗin afirka next masu kuɗin afirka watakila suna zaune a nan su ma ba su sani ba saboda gaibu ne abinda allah ya ɓoye a jikin ɗan adam sai ya girma ake ganewa yanzu ku da rayuwar ku bata kare ba yanzu ne ake fuskantar rayuwar to kun ga an ce matashi sai a ce Allahu a'lamu bi muradi wannan me zai zama sai ka ce Allah ne ya sani to yanzu kuna zama a wajen tafsiri kuna matasa wasu suna secondary school wasu sun fara jami'a wasu sun gama jami'a za su fara aiki ana ta gaya muku Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce sai ka zama gwamna ka saba jin Allah ya ce ka zama shugaban ƙasa ka saba jin Allah ya ce aka baka wata babbar kujera ka saba da Allah ya ce a ita ma kujerar ita ma sai a ce mata Allah ya ce na ko ina za ka shiga sai ka shiga da Allah ya ce wani yaro ɗaya daga cikin masu zama a nan gurin ya kira ni ya ce yanzu haka yana china ya gama karatu a china kuma makarantar da ya gama a china sun ɗauke shi lantara. kuma da ana yake zaune lokacin da su isa ali suke zaune a nan gurin ba su za su zama minista yau shekara ta ashirin da hudu ina zaune a kan kujerar ina su alƙadi ibrahim allah ya ji kansa wasu zama manya sun ma wuce karatun yanzu ba ya san za su zama su kansu lokacin da suke zaune a nan gurin suke zaune ga su dakta baba bai kuma ga su malam baba ba wanda ya san cewa a zaunan da muke yi wani zai zama minista wani zai zama kaza wani zai zama kaza amma kun ga aikin Allah to shi yasa gayawa matasa Allah ya ce annabi ya ce gaban shi ne ake gini yan kanana nan duk dinga zuwa da su na iyalan ka kamo hannun ka ce zo mu tafi tafsiri baka san me zai zama nan gaba bai fara jin Allah ya ce yanzu yan ƙananan yan hizba din nan da ake ganin su yan mutu mutu yan hizba na hada dan shekara hudu dan shekara biyar shi ma ya tsaya dan hizba ne bari ka ga nan gaba abinda Allah zai bari saboda haka muna fatan alheri cewa addinin Allah zai ci gaba da ɗaukaka to idan mutum baya son baya san addinin Allah ya gurin kasa yana jin ciwo a zuciyarsa ya ga addinin Allah yana gurin kasa to wannan ciwo ne na munafiki shine ake kira almasarratu bin khifadu dinin rasul ka dinga jin daɗi kana farin ciki idan addinin Allah yana komawa baya sana alkarahiyatu lintisari dinin rasul ko maka dinda jin haushi kana jin zafi idan kaga cewa guraren fuka sun rabu makarantu an cika university ana nema admission babu yaran mu sun tafi wasu sun tafi suna medicine wasu suna lo wasu suna kaza mun cika makarantu gorin da ake mana cewa mu ne masu bara mu ne ba ma da zuciya to yanzu mun yi zuciyar yaran mai suke ta cika makarantu suna neman ilimi suna cika guraren sana'a suna sana'a suna yanzu lokacin bara ta kusa mutuwa zaman banza ya kare yaran mu da suke shaye-shaye akwai malamin da ya biya mu yace akwai yaran da ana kiransu su yan shara ko yan kalare suka rubuto mata takarda suka ce malam mun zo mu tuba mun daina saran kowa daga yau mu ma za mu koma mutanen arziki da Allah gabatar da mu ma mun daina dama wallahi rashin sana'a ne da rashin aikin ne wasu su ba mu kwaya ba su ba ƴaƴansu ba su ba mu kwaya ba su ba matansu ba su ba mu makami ƴaƴansu suna can a cikin AC mu kuma sun ba mu makami a sassare mu a kashe mu to mu ma mun gano kujerar da suke kai mu ma za mu iya hawa tunda ba a goshin ka aka rubuta ba malam wannan zuciya mun ji daɗi da matasa suka gano cewa wasu suna amfani da su sassari kansu su kashe kansu su jima kansu ciwo kuma a cikin masu tsaron babu ƴaƴansu su masu sa a yi tsaron babu ƴaƴansu babu matansu babu jikokinsu babu zuriyarsu in an kun abin gaskiya ne ka sa ɗanka shi ma ya sha ƙwayar mana ka ba shi makami ai abin gaskiya kai kake shi zuwa gaba kai da ɗanka amma ku ɗebo 'ya'yan talakawa ga talauci ga jahilci ga rashin sana'a ga rashin aikin yi ku ba su ƙwaya ku ba su makamai ku ba su suna ta saran junansu suna kakkashe kansu wannan cin amana ne na al'umma cin amana ne ka ɗauki matashi kana da irinsa a gida ka kai naka turai yana karatu in za a yi kamfe ba a ganin naka a ciki amma ka ɗauki ɗan talaka ka zo ka ba shi ƙwaya ka bugar da shi ka ɗauki makami ka ba shi ya nemi shi ma ɗan uwansa ɗan talaka ya tara masa ya fille maka ya fille ma hannu ya ji masa rauni kuna aiki kuna kallo a talabishin to yaran suka ce mun daina malam mu ma yanzu mu ma kujerar da suke kai mu ma ita za mu nema mun tuba za mu koma makaranta dama wani rashin gata wani rashin kuɗi ne muka ce to ai karo karo kowa ya zo da takardarsa mu duba mu ga ina zai iya komawa wanda zai iya cin gaba da karatu ci gaba da karatu wanda zai sana'a a nemi wani da iya sana'a ya koya masa shi ma ya zama mutumin arziki ya aure ya iyali ya yi mata shi ma ya fito ya nemi kujerar mu koya masa baya shi ma ya zama bana rabin a shi kenan ba shi da ya san ciwo kaga aishi ba zai zo ya dauki matasa ya ba su kwaya ya bugar da su ya ajiye su a rana ana kashe su cin amana ne nakan wallahi yadda ka lalata na wani nakan da ka kai turai su ma a can za su lalace za su dawo suna shan kwaya irin da turai wadda ma a kan ɗan yatsa tsaye ta kai dubu ɗari saboda haka ka lalata ɗan wani ka gyara naka sai lalacewa ta koma kan ɗanka to ga waɗannan su ne kofin munafukai Allah ya raba mu da munafunci shine Allah ta'ala ya ce suna gyara bakinsu suna gyara lafazinsu tubujubu ka alfamu a wamina nazi man yubujubu ka qauluhu maganganun su za su ƙayatar da kai su burge ka su ja hankalinka saboda iya magana amma mafi hayatin duniya maganganun nasu iya nan duniya ne ba wai maganganu ne waɗanda suke na addini ba ko masu sun faɗi na addinin duniya suke miki wai shidu Allah ala wasi kalbi har yana kafa Allah shaida cewa abin da na faɗa gaskiya ne Allah ne shaida ko Allah ya san abin da ke cikin zuciyata kuma abin da ke cikin zuciyata ba gaskiya bane wa huwa aladdu khifa shi mai tsananin husuma ne da gardama da musu da jayayya na gaya muku duk mutumin da ya sa musu da jayayya da gardama a rayuwarsa ko ilimi ne ba zai albarka ba kakka yadda ka shiga addinin musu da jayayya da gardama mutum ya zo ya ce abin da kake daidai ne ka ci gaban ya ce ba daidai ba ne to je nasa kai naka mana sai an yi wani rigima ko an yi mutu ai ta gardama gardama in ta shige ka ta zame maka ɗabi'a ko an faɗi gaskiya ba za ka ɗauka ba to shine muka ce na ba ku kisa ɗaya jiya ko na ce muku daga cikin sharrin da munafukai suka kulla musulunci Allah i warware jiya na gaya muku kisa guda ɗaya na ce yau zan ba ku ta biyu kisa ta biyu shine sharri da ƙagen da suka ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha na na Aisha Allah ya ƙara mata yarda ita ta rawaito mana kissa da labarin abin da ya faru na abin da waɗannan munafukai suka kulla mata waɗanda suka shigo a cikin kissa zan fara gaya muku sunayensu dan kowa muka zo daidai shi sai mu faɗi abin da ya shigo da shi a cikin wannan kissa ta na Aisha akwai ita kanta na na Aisha din Allah ƙara masa yarda akwai safwan bin afsal bin as-sulami safwan bin as-sulami wannan mutumin shine wanda shi ma aka yi masa kajen aka haɗa ƙagen da nanashi zaka waɗannan su ne aka nufa sannan abu na uku abdullahi bin ubayi bin salul wanda shi wannan shi ya ƙirƙiri kajen ya saka shi kun ga an samu bangaren da ke kira kage da kuma waɗanda aka kirkirawa kagen an samu bangare ne to sai kuma wani bangare ya shigo shi ne mistaku bin usasa mistaku bin usasa babban sahabi ne ya je yakin badar sannan sai kuma hassanu bin sabit shi ma ya shigo babban sahabi ne wanda idan ana wato yahudawa da munafukai da ƙuraishawa suka yi amfani da 'yan social media don a lokacin social media su shine waƙoƙi sai kai waƙa nan da na sai haka ce a ta yaɗawa in ka zagi mutum da waƙa kafin gari ya waye ta shiga ko'ina. ita ce social media zamanin to in suka yi waƙa suka faɗi mummunan magana ga annabi alaihi salatu wassalamu sai hassanu bin sabit ya ce ya rasulallah waƙan nan ne ma fa ƙwararre ne a bani dama in yi amfani da basira ta musu rabbi. anan sai ce to ai dangi na ne yan na ne shawa ne kaka je zagin ka hada da ni a tushen ku daya ka ci mutum zo zai zagi wanka ko dan wanka a gidanka sai ya je hada da iyayen ku gaba daya yace ya rasulullah na san dabarar da zan yi in cire ka daga ciki kamar yadda ake cire gashi daga cikin kulli ban san abu da ake nufi cire gashi daga cikin kulli ba sai da na tambayi wata mata mai yin gurasa a kano ya kuke cire gashi daga cikin kulli ta ce yawwa abinda muke yi ne. idan ka dama kulli sai ka hango gashi a ciki to sai kai haka da ɗan yatsanka sai ka ɗora a kanka kana ɗorawa a kan gashi, shi gashin zai matsale a jikin hannunka yana matsala sai ka ɗauke shi ita ta haka muke ɗauke gashi daga kulli sai na gano abin da hassan bin sabi yake nufin cewa wannan waka da zai yi da zambo da kushe da zai ba shawa ba zai shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasabarsa ba har kuma annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallama ka je ka samu sayyidina Abubakar shi ya kware wajen sanin nasaba zai tantance maka waɗanda suke da laifin yadda za ka iya sukan ya shafe su ba tare da ya shafi waɗanda ba su da laifi ba kun ji abin shi kuma ya shigo ciki sannan akwai hamnatu bintu jahash ita hamnatu bintu jahash an wace uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da zainab bintu jahash matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma zainab bintu jahash mahaifiyarta kanwar mahaifin manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam zaka shi yasa ba a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi kowa kusanci da annabi ta bangaren nasaba kuma ita ce mai cewa kowace mace a duniya aka daura aurenta amma ni daga sama Allah ya daura aure na falan ma qada zaidun ha wa taran ka. to ita ma wata hamnatu ta shigo cikin wannan labarin kuma tana cikin wanda aka yi mata bulala guda 80 za ku ji me yasa aka wa hamnatu kanwar mata annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mata bulala 80 a cikin wannan kissa waye jawo mata sanaya aka yi hatta bin sabit wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka harbe su da ka, ya fi musu ciwo fiye da taron takobi kuma jibril yana tare da kai amma shi ma sai da aka yi masa bulala kamanin saboda ya shigo cikin wannan kissa sannan misdaku ya je yakin badar shi kuma misdaku din nan bin usasa babarsa wacce ta haife shi to babarta ita kuma kan mahaifiyarsa na abubakar ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sunan wajen suna bukar salma bintu sakar to tana da kanwa da ta uwa ɗaya uba ɗaya ita ce ta haifa mahaifiyar shi mistahu aka haifi mistahu to yana ƙarami mahaifinsa ya rasu sai na baka ya ɗauko shi yadda muke cewa ku riƙe marayu ɗin nan to sai na baka ya ɗauko shi a maraya yake ci da shi yake sha da shi ke koya masa sana'a shi ma ya shiga cikin kissa kuma an masa bulala tamanin <laughs> sannan akwai manyan shugabannin ausu da hajjiraj akwai sa'adu bin ma'az sa'adu bin ma'az shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu ila sayyidikum ku tashi ku tare mai gidanku shine wanda lokacin da ya rasu mala'ika dubu saba'in ne suka sauka su halarci jana'izarsa shi ne wanda lokacin da ya rasu sai da al'arshin Allah ya girgiza jibril ya sauka ce ya rasu da al'arshin Allah ya girgiza ya yi vibration daga cikin sahabbanka wani babban sahabi ya rasu shine sa'ad bin mu'ahad lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai ku tashi mu tafi jana'izar sa'ad ya dinga sauri da sahabbai sai da takalma su suka tsinke barguna suka dinga faduwa akan kafadar su suka sha rasu da saurin ne kake haka yace mala'iku ne suka zo jana'izar sa ba ma so su riga mu zuwa yana zuwa ya tarar da shi ya ɗauke shi ya kwantar da shi akan cinyarsa yace yace yace sa'adu ni ne ka a gaban Allah ka gaskata manzonsa ka ba addininsa, kuma ka mutu kai, ni ne ka a gaban Allah wannan sahabin shi ma shigo cikin kisan za ku ji me matsayin sa a cikin kisan. sannan akwai sa'adu bin ubada sa'adu bin ubada shine shugaban aus shugaban aus shi kuma wancan shine shugaban khazraj sannan akwai usaini bin hudayr shi usaini bin hudayr wannan babban sahabin nan shi abin da ya shigo da shi shi kuma shi dan babban sa'ad bin mu'az ne kuma za ku ji abin da ya shigo cikin kissa sannan sayyidina abubakar ya shigo cikin wannan kissa za ku ji ta inda ya shigo matarsa ummu ruman mahaifiyar Nana aisha ita ma ta shigo cikin kissa za ku ji abin da ya shigo da ita aliyu bin abi talib na'am hmm. ya shigo cikin wannan kisa usama bin zaid ya shigo cikin wannan kisa waɗannan su ne suka shigo cikin wannan nan kisar waɗanda kowa akwai mawukifinsa akwai akwai barira hmm. ita ma ta shigo cikin wannan kisar to bari bari na na aisha ta ba mu labarin abin da ya faru na na aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam an zai tafi zai yi tafiya na biya muku yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa wacce sunanta ya fito sai a tafi da ita ta ce da aka yi ƙuri'a sai sunana ya fito da sunana ya fito sai aka tafi da ni ni kuma da zan tafi akwai yatta asma'u bintu abi bakar mata az-zubair bin al-awwam mafiya abdullah bin zubair da urwatu bin zubair tana da abun wuya abun wuyan nan ana kiransa tsakiya wanda ake sa duwatsu kaloli daban-daban mata wasu ta ɗaura shi a ƙugu ana kiransa jifida to sai ta ce ta ba ta aro don ta wa annabu kwalliya da shi Ashe dai wannan abin wuyan zai zama tashin hankali duk kisa aka abin wuyan nan take saboda haka aka tafi yaƙi aka gama yaƙi aka dawo a wajen dawowa na Aisha ana dora ta a kan raƙumi Raƙumi kuma ana ɗora masa wani ɗan gida a sabansa da ake kira jarduka ana kiransa haudaji da larabci da wasu ana kiransa darbuka haka yan rumfaci haka ake yi a kan rakumi to wannan ana ake saka ta lokacin kuma shekarunta da nisa ba don a shekara ta biyar ne bayan hijira lokacin gaba ɗaya shekaranta a duniya goma sha hudu kuma ta ce lokacin ma ba ta kauri ba ba ta ƙiba ba ya siririya ce to a nan cikin wannan hudar cikin ake saka ta to da aka zo dare ya yi an sauke raƙuma ana hutawa sai ta laluba wuyanta sai ta ji wannan sarƙar ta tsinke sai ta tuno inda aka yi zangon farko a nan sarƙar ta faɗi abinta da ƙarancin shekaru a lokacin ba ta ce da allah a koma a nemo min sarƙata ba kawai sai ta fauka sai ta tafi neman sarƙar ita fa neman sarka tana ta neman sarka tun kuma da lokacin tafiya ya kace lokacin tafiya yayi sai kawai aka tashi rakumi da ba nauyi gare ta ba a ga wani alamar rakumin ya nuna alamar wani abu mai nauyi akan sa ba ko sai aka kora rakumi aka tafi sai aka ta ita kuma da ta je ta ga sarkarta ta dawo tana dawa sai ta gaba kowa gaba ɗaya bataliyar na na mutum wajen dubu ɗaya da ɗari biyar duk mun tafi suka ce to watakila in suka yi nisa suka duba ba su ganni ba za su dawo daga sai ta nemi dan wani guri haka sai ta kwanta kamar tana ta kwanta haka tana tana jira sai bacci ya dauke ta to akwai wani abu da ake yi shine idan za a tafi yaki ko za a yi doguwar tafiya sai a bar wasu a can baya su na can bayan amfanin su suna tafiya ne ko wani zai karye ko ya ji rauni ko a yarda wani abu sai su dinga tsintowa ma'ana kada a bar wani abu a baya sai a ce wasu tsaya kamar kilomita biyar a bayansu da bataliyar sai bataliyar ta yi gaba su kuma su dinga biyowa suna ga me aka bari me aka manta wani kaya aka bari to shi wannan sufwan safwan bin mu'attal as-sulami yana cikin waɗanda ake barin su a baya su dinga tahowa suna biyo bayan bataliya don su ga ko akwai wani abu da aka manta yana fitowa gurin da sa kawai sai gana na sha kwaci ita kadai a dokar daji sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya faɗi wannan kalmar da ƙarfi sai na aisha kawai ta farka tana farka sai ta ja da da zarfe sai ya kwan ya jawo raƙumin ya yi ƙasa da shi sai ta taka raƙumin ta hau sai ya riƙe raƙumin ya ci gaba da tafiya iya kalmar da ta ji a gurinsa inna lillahi wa inna ilaihi bai tsara ba bai rage ba ba ta ce ba bai ce mata kala ba ta hau raƙumin, ya ja raƙumi ya tafi to an sauka can a gaba an sauka a sansani sai kawai aka hango wannan raƙumi nana aisha tana kan raƙumin ga kuma safwan bin mu'attal as-sulami yana jawowa kun san an baro su a daji kenan su biyu kan sa Abdullahi bin Ubay bin Salul to da yana da wayo shi yasa za ku ga a cikin bulalar da aka yi ba a yi masa ba saboda shi bai fito da maganar shi ya faɗe ta ba ita to ana dai yaɗawa ana ga wannan abin ku barin a dajin nan ba ku wani abu biyu a dokar daji ba wani abu kuwa ya kamata fa a yi bincike sai fara yaɗa abin da sunan kamar wani jita-jita ne ake da aka, bai dangana abin gare shi kai tsaye ba sai kawai abu ya fara yaduwa aka fara yaduwa suka dinga bi suna bubun mutane ai wannan sahabi da aka bari a daji da shi da masu annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ya faru aka ce hada magana tun tana mutum biyu mutum uku mutum biyar kafin ka ce ne an shigo madina da sabon ita kuma na na an dawo gari ba ta san duk da wannan magana ba sai ta dan samu janta da zazzabi dan haka sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ji amma ba a bari ta ba ita to duk da safe da yamma da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya duba iyalansa ya je ya gaishe su irin abin nan mu da muke yi ka zauna a daki kai mata ka za ta zo ta gaishe ka wannan mulkin da muke yi ya'yanka duk zo su gaishe ka to shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zuwa ya gaishe su mun ji bambancin mu da yadda annabi ce wa iyalansa ibn hajar asqalani yace da safe in yayi sallah asuba ya gama azkar zai zagaya bi yace ya kun tashi lafiya kun ba don kai aka ba amana dole ka je ka tara amana da aka baka tana nan lafiya ko amma mu muke kai mutum ya wanka ya kaji a kujera ya jira da gida an tashi lafiya wai kai za zo a ce an tashi lafiya kai da aka baka ajiya ba kai za ka je ka ga ajiyar ta tashi lafiya ba wani ma ya ga dama sai ya ki amsa ya ce lafiya ibn hajar ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai je ya duba iyalansa kin tashi lafiya kin wuni lafiya a kwana lafiya sai ya je su uku kullum haka yake a cikin bakai bani to saboda haka sai ya zama tun da ya ji wannan labarin kuma abin ya fara damunsa tun da shi ake nufi da wannan a ɓata shi in ya shigo inda aisha take sai ya ce kai ba yaya mutuniyar take shi da zai zo ya saki fuska ya yi murmushi ya yi dariya suna na isha ta gane akwai wani abu annabi ba haka yake ba mutum ne mai murmushi mai sakin fuska mai fara'a mai jan mutum a jiki mai kaya maka magana mai daɗi amma sai ka ga duk ba waɗannan sun fa ya ɗan canza mata amma dai bata san wani ne yake faruwa ba amma dai ta ga canji aka ci gaba da tafiya haka aka kwana da bakwai. ba wanda ya gana na shi amma duk labari ya mutu to ita mahaifiyar shi mistahu umu mistahi ita kuma tana wa nana aisha hidima tunda an auren da ita da karancin shekaru dama aka ɗauki ne aiki a kai gida don ta dinga kula da mace da su suke kula da nana aisha saboda haka lokacin kuma ban ɗakai shi ta ke cewa bayan ɗaki daga nan muka samu ban ɗaki, ko ba haya ko bayan gida da ban ɗaki ai can ake tafiya ne sa yi shi sai da baka fatanya ka tafi da ita ka je can ka haƙa ka yi ka binne amma ba a yi banɗaki a kusa da gida sannan ba a yi banɗaki ma a cikin gida ba a yi banɗaki yanzu banɗaki ha a cikin ɗaki ma da ba ma a cikin ɗaki ba ma yanzu a gindin gado na ga wani sabon design yanzu ya fito cewa da ka ko da gado sai ka hauko <laughs> su kaga wannan zai yi yanzu kaga ko musu da kaba'i sun zama abokin bacci an jawo ko musu da kaba'i cikin daki tun da ko suke so na wajen bayan gida kuma ga shi ka an yi shi yanzu a cikin gadon design ɗin haɗe da gadon ake yi ko da aka sai a yi shi wani design ne haɗe da gado kawai kana farkawa kawai sai ka tsuguna an daina ma shiga ban daki yanzu to saboda haka take bandakan mu a nesa muke yin to ita wannan sahabiya umu mislahi ita ce take wa nana isharaciya zuwa bayan gari in za ta tsubunna to sun tafi suna tafiya ko a wajen dawowa sai sai tuntube da zaninta ta ta ce Allah ya la'anci mislahu na ta ce tun da wannan magana ya mutumin arziki wanda ya je yakin badar kuma danki za ki gaya masa wannan makan magana ta isa mislahu sai ta ake faɗa ka ita ce ah, a biki ji abin da yake faɗa ba me ya faɗa duk da ta san labarin ba sai yanzu me ya faɗa ta ce ai ƙage aka yi miki yake yaɗawa ta inna in sha da ji an san labu ta ce kawai dama ba ni da lafiya sai rashin lafiyan ya nunku ya nunku ya nunku ya kawo ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai nace masa ya rasulullah ko zaka ban izini in je in je gida yake ba su komai jeki shi bai ce mata kala ba kawai jeki ta tafi gida tana zuwa sai ta tari babarta ummu ruma na arziki ta ce wanda yake faruwa ne ne ta ce kwantar da hankalin ki yarinya dama in Allah ya mace kyau kuma tana da kishiyoyi kuma tana da farin jini ba za ta rasa masu hasada da za su yi mata sharri ba sai ma kin nan kace na babana ma ya ci suke ya ci mijina ma ya ci suke ya ci a wata ruwa masu ta faɗi ta suma sai da aka jika bargo a ruwa sannan aka zo aka yafa mata sannan ta ɗan sanyi ta farfaɗo sai na bakar yana can yana karatun ƙur'ani shi ma abin ya dame shi sai kuka yake kawai ya rasu inda zai saka su. sai aka gaya musu ai aisha ta zo sai ya zo ta ce baba kai ma ka ji wannan labarin da ke naji amma ya za a yi an rasa yadda za a yi gaskiya da ko ƙarya babu wani da abu da ya tabbatar da gaskiya abin ko ƙaryarsa ta take kawai sai kuka take sai da na kwana biyu da wuni guda ido na hawaye bai ɗauke ba kuka kawai ke ban kuma ci komai a kwana biyun nan da wuni guda ba sai kuka nake ta ce sai ga annabta sallallahu lama ya zo gidanmu a cikin kwana na talatin kenan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya zo ya sallama sai ya shigo sai ce tun da abin ya faru tsawon wata guda din nan bai ce mun kala ba bai ce mun kala ba sai ya shigo ko kafin nan shine na ce muku akwai sahabban da suka shigo ko ban kawo muku inda suka shigo ba shine sa'ad bin ma'az da sa'ad bin ubada to annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji abin ya yawa sai ya tara mutane ya hau minbari ya ce ya ku mutane na samu labari wani mutum yana bata iyalan gida yana ni ban san komai game da matata ba sai alheri wanda kuma ake jingina abin gare shi ni bai taba shiga gida na ba sai muna tare bai taba bai taba wata alaka ko mutumin arziki ne ban sai su habba suka ce eh, shi ma sa'ad bin mu'az sai ya rasulullahi wane ne wannan mutum ka gaya mana shi wanda yake bata iyalan gidanka idan yana cikin mu ausu inda shi ne shugaban ausu zan je in filla kansa idan kuma a cikin yan uwan mu yake to ka ba mu sai ka ba da umarni a ji a gama ma da shi to sai shi sa'ad bin ubada sai kuma hamiya ta dauke sai ce kai ƙarya kake ƙarya kake ba za ka kashe shi ba irin kabilancin nan ya taso ba za ka kashe shi ba sai shi kuma da bin hudayr wanda shi yana tara da sai ce kan ya kake kai munafiki ne kana kare munafikai mu kan ce aka tada rigima a masallaci za a fara doke doke sai annabi ce kai kowa yi zan ta hafai da biyayya sai aka yi sai kawai ya tashi ya shiga gida to da ya shiga gida sai yasa aka kira masa Ali bin Abi Talib aka kira masa Usama me yasa annabi ya kira dinnan sabon guda biyu saboda yan cikin gida ne Ali bin Abi Talib dama da babansa da baban manzo Allah su dai ubansa daya, sannan kuma shi ya rike shi tun yana karami kuma ya aura masa yarsa saboda haka renan manzo Allah ne kuma matashi ne Usama bin Zaid babansa Zaid bin Harisa Babasa Umma Ayman albarkatun Habashiya su ma a gidan manzo Allah suka tashi shi ya hada auren su ma aka haife shi kuma yake son sa saboda waɗannan matasan guda biyu duk abin kake so a yi a gama kira mata tunda annabi sallallahu alaihi wasallam so ce ayi a gama sai kira matasa kuma ina jikinsa sa yace me shawarar ku game da wannan abin da ake yakawa akan Aisha Ali da Annabi ta ce kaga baka da wata damuwa ya Rasulullah abin nan naga ya dame ka yana cin ta mata suna nan da yawa in ka ji ne ya dace, ka kawai ka rabu da ita mana ka huta isa bai ce a'a ya rasulullah ka karbu da iyalanka mata ka abu kuniya arziki ke sharra ake mata ka karbu da iyalanka ya samu shawara guda biyu masu cin karo da ni sai ce amma ka tambayi wanda suke tare da ita barira idan akwai wani abu za ka gaya ma sai aka kira barira barira mai kika gani game da na aisha wanda yake daure miki kai a a'a yarinya ce je kawai ba ta da wani abu sai yarinta in an ba ta ta gama kulli sai ta bari awaki su sun cinye yarinta ne kawai ke damunta daga ce ba wannan ba zargin ta ake suke subhanallah ai ba zai yi ba a ba ina a kike ba za ta yi ba da sai zama annabi sallallahu alaihi ya samu nutsuwa a cikin gida to shi ne da yasa ya tashi fi gidan sai na baka. da ya zo sai ya ce ya yi muqaddima in alhamdulillah gama ya ce Aisha labari ya zo a kai da zargi cewa kin aikata kai idan kin san biki aikata ba Allah ne zai wanke ki idan kuma kin yi to shi Allah ta'ala in kai laifi ka tuba kai istighfari ka gyara Allah sai maka gafara kace kawai sai hawayen da yake zuba sai ya dauke kawai sai na waiwayo ga wata dama ita ma wata kawarta ta zo ita ma tana zo tana ta kuka to ban ga muku ba kafin a zo karshen ban ga muku abin da ya shigo da hamnatu ba ita zainab a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wacce take gasa da nana Aisha kamar ta to da wannan abin ya faru aka yi mata sharri sai yar uwarta ta shigo da taimakon yar uwarta cewa idan aka zubar da iman nana Aisha iman yar uwarta za ta kara sai ta wata samu Zainab ta ce mata kin ga alhamdulillah matan na an mata sharri ko dai ta ko ba ta yi ba kin ga dai ai in muka yada darajarta za ta faɗi sai ta ce a ah, ba ruwa ba ruwa na aisha mutuniyar arziki ce mutuniyar ke ce ba za ta yi haka ba sharri ake mata kaga abin da ya fitar da zainab zainab bin jahash kenan ita ce ta ci gaba da yada to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mana na aisha haka sai na aisha ce ta waiwayo ce hawa ya dauke tace tace wa babansa babanta sai na Abubakar ka amsa wa manzo Allah mana ita to me zan ce masa tace wa babansa ta ce ki amsa masa ki zan ce ba wanda ya san me zai ce ta ce sai na ce to labari ne ya zo mu kuma labarin nan har ya shiga zukatanku ya zauna a kai nan idan na ce muku ban yi ba kuma Allah ya san ba za ku yadda ba in kuma na ce na yi to nawa kai na sharri kuma Allah ya san ban ba kuma shi kuke so ku ji ta ce ban ga wani abu da ya dace ba sai dai in ba da misali da baban yusuf take sunan yakub din baban ban rike ba na manta saboda ba na karatu qur'ani sosai ina yarinya tace fa sabarun jamil hmm. wallahu musta'anu ala ma tasifun tace kawai sai na juya na kalli garu tace ni dai na san Allah ba zai zalunce ni ba kuma na san ba da fitar da ni sai Allah hmm. na san ban ba kuma na san ba mai fitar ni sai Allah ce amma ban ɗauka za a yi wahayi a kaina ba na ɗauka kawai abinda zai faru annabi zai mafarki ya gani a mafarki a nuna masa ban yi ba Ta ce ka ce ga alamar wahayi ya zo daman wahayi zai zo alama kamar wani kukan zuma haka da kamar sarƙa haka annabi sura yake ji sai kawai gumi ya fara ɗauki shi gumi ya fara zuba sai aka sa masa fulu aka tare shi haka da fulu ana masa wahayi shi ayoyi guda goma ake zubo masa daga sama ta ce da ana wahayin nan ta ce ni je wallahi hankali na kwance ke na san duk abin da Allah zai gaya masa sai ya wani dan ban komai ba ta ce amma abubakar da babata su kuma hankalin su ya tashi kamar su mutu saboda kada Allah ya saukar da aya ya ce yan su tsaye shi ne babban tashin hankali saboda Allah ya faɗa magana ta kare Ta ce ana gama annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi abin da ya fara yi kawai sai ya murmushi yayin da ya kalle ne yake ki farin ciki Allah ya wanke ki sai sai na bakar da matarsa kuma ma man ce, ki tashi ba zai gaishe shi take ba za a tashi a gaishe da kuwa ba sai ba wani wanda zan tashi in gaishe, Allah kawai zan yi wa godiya ka ya wanke ni sai aka karanta innal ladina ja'u bil isti usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairul lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منه له عذاب اليم sai annabi ya tara sahabbai ya hau mumbar ya ce to Allah wanke Aisha ina waɗanda suka yaɗa magana a hannun wa kaji ni wanda ya gaya mun ce su koma gefe Wani ya gaya mun sai aka tsato mutum uku su masu imani ne mutanen arziki ka san wata ran jita jita ne ta faɗo bakin mutumin arziki sai aka ce Hassan bin Sabi ya zauna yana wajen shekara saba'in ko tamanin. aka yi masa bulala tamanin ta kazafi aka ce aje a taho da waccan kanwar mata annabi sallallahu alaihi wasallam mata abdurrahman bin auf ita ma aka zane ta bulala tamanin aka ce a zo da mistahu shi ma aka zane shi bulala tamanin shi ko wancan da Allah ya ci a kyale shi ke mun hadu hmm. wallazi ka walla kibrahu minhum lahu azabun azim shi haji ana wa musulmi ne dan a wanke shi shi ko ba abun wankewa a jikinsa to a ɗaura kashi ko a ɓata igiya hmm. aka kyale shi to su abin da aka musu kenan aka wanke su to sai na abubakar ya ji zafin abin da wannan maraya ya sai kira shi ce kai yanzu ci da kai da nake da sha da kai da nake da taimakon ga da nake amma aka wa ya tashar da kai shiga ba zan ka wallahi na rantse ba zan kara ci da kai hmm. sai Allah ya ce a'a wala ya atal ulul fadl min hmm. wasa'at an yutu ulul qurba wal musakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaga sura Allah ya ce kuma ba ka san ya ce mutu ku yaje abubakar yace na ya ce ma yayi kafaran rantsuwar kuma yace a kara masa abincin da ake bashi yanzu wannan sharrin in a wannan zamani ne da ba a wahayi aka laƙa maka shi ba zai ka shiga daki kawai ka ta hazu da Allah wa ni'mal wakil ba ba zai fita kai sai Allah to wannan shine jijiya ta biyu da munafikai suka assasa an sha wahala an jigata kuma Allah ya ki saukar da wahayi sai da aka yi wata guda a haka sannan Allah ya wara matsala to wannan shine kissa ta biyu gobe za ta uku na sharrin da munafikai suka kawo a cikin addinin musulmi Allah kare mu daga munafunci malam mijina ne ya sa ni aiki sakamakon rashin lafiya da nake fama da shi sai na sa iyaka ta yi ya zo ya samu tana yi sai ya yi faɗa har yi min duka ya targaɗa ni mamata ta samu ka yi ƙaransa a kotu da neman saki amma yar mu budurwa da ta kusa aure ta roki da janye karar mamar ta mu kuma tace in na janye za ta tsine mu malam ya janye kwama tala ce an yi kwama tala wato wannan abin kuskure ne kaɗan zai faru amma rashin bincike da haƙuri sai dawo an sa ta aiki da sai ki ce mai gida aikin nan da ka sami ba ni da lafiya to Allah ga ƴan mu za ta yi shi watakila zai ga tunda bai san baki da lafiya ba ko baki gaya masa ba sai ya ɗauka cewa rena shi kika kuma yanzu ana cikin zafi zafin nan na ajihu da zafin nan na gari dama an ɗauko rigima watakila ƙarshen wata bai samu albashi ba to watakila ma cikin yana cikin asu ko in gani in kwamaran ne daga asu za ki tattaran duka na ko menene yawwa ka gani to saboda haka wata kila akwai problem da yawa shi sa aka hujja akan shi ai shi ne ta ce ba su da lafiyar ma amma ai matsalarta ba ta gaya masa cewa ba su da lafiya ba ne wannan information gap communication da aka samu na rashin gaya masa cewa ba ni da lafiya ba zan ba amma yan mu za shi ne ya zo ya tara aikin da ya sa din ana yi amma wacce ya sa din ba ita take yi ba to kuma ga fushi sai shi kuma kawai ya duka wanda duka ma bai kamata ba to da ya mata duka ita kuma babar ta jarumar gaske ce dan wacce za ta tsaya ta kare haƙƙin yarta ba karamin mutum arziki ba ce da yanzu mutum ya yarta duka kuma ka ka ce haƙuri ba komai sai ce in ma na da keki, na taka ki na ma karya ki dawo min da ke zai shi yasa uwa ta nuna ita uwa ce ta nema yarta haƙƙinta ko da shi ba hakuri aka ce baya ba a cikin takardar hmm. to wajen neman hakkin ne ko ne ko a zo a yi suruhu. Hmm. a ga ya fa kuskuren sa yayi abin da ita kuma sai ta tafi kotu cewa a saki kuma ita ta an kusa mata aure ka ji cewa an saki babarta da babarta suna kotu suna shari'a ga saurayi ya zo zance a ce uwarta sun tafi kotu da babata. ita an bata mata aure an kashe mata kasuwa cewa iyayenta ma suna kotu kaga saurayi ma su kila shi ma ya tattara ina sa ya gudu shi yasa ita kuma ta ga dan Allah ka arabu sai ya zama magana da ya mata ta huce amma shi kuma kowa ba ta huce ba yanzu abin da zamu shine da mun san mu sai mu shigo mu je mu ce dan Allah ba ba ki hakuri Eh, yi hakuri ba a kyauta ba shi ma zai zo hajji da ya ba shi hakuri mu ɗauke shi mu masa faɗa mu kai shi hajji da ya ba uwa hakuri a jago ta a janye da dan an sha irin wannan a Kano kuma wani zan tashi hajji gidan ma nake zuwa je hajji ceto ce to da Allah ya hakuri kai a janye kai ka bada hakuri kai ki bada hakuri sannan a je kotun wani ma alƙalin zan masa magana ce da Allah shari'ar nan ka a janye a dawo mana da ita in yi sai kaga an an yi sulhu wa sulhu khair wa hmm. qudratul anfus shuha to muna fata in wannan sakon namu ya kai ko suna kusa zo mu samu ɗan kwamitin mu ga alƙali Ibrahim da Dr. Muhammad Law ga sauransu nan sai mu ga yadda zamu gyara wannan abu in a kusa suke malam mutum ne ya mutu watannin baya yana da hannun jari da ya shekara a wannan watan shin ya halarta abin da mushi zakka in lokacin zakka ya yi bai musu ba eh, bai rasu eh, bai fitar da zakka bai rasu kaga zakka ta zama bashi a kansa hmm. kafin shayar ta dawo gado to sai an fitar da wannan haƙƙin Allah wanda lokaci ya yi kuma ya kai misali kuma ya shekara kuma mallakarsa ne ya cika sharaɗi milkun kamil haulin kamil nisabun kamil to kaga dole a fitar da zakka menene matsayin shafa mantileta a hanci mutum yana azumi daga waje-waje a sa shi a can ciki din nan shine malamai suke ga cewa kamar karra'i yar'a haula al-ima yushi hmm. ko aje ka afi saboda hanci da baki su ne kai tsaye azumi yake karewa to duk wani abu da zaka tusa a hanci ko ka tusa a baki to kai hankali ka zai iya shigewa ya zame maka matsala dubu hamsin daga kamfanin alkasim suya Allah ji kan alƙasin suya bawan Allah mutum arziki Allah ji kansa to kamfanin sun kawo dubu hamsin a saka asusun marayu a Allah ta albarka da kauna ya kauda fitintinu a cikin kamfanin kuma ya kara musu albarka shi kuma Allah ji kansa turmin zani biyu daga wasu kawaye suka ce a musu addu'a dubu uku da ɗari shida daga makarantar college of nursing gombe mun fara jarabawa Allah ya ba ku sa'a ya biyar da riga da wanzo Allah ya biya mu bukata a ba marayu ɗari biyu da goma daga ɗaiɗaiku Allah ya biya musu bukatu sauran addu'o'i kamar eh, za a ma iyali na aiki na kidini a taya ni da addu'a rashin lafiya yaro na tunda na haife shi shekara biyu yayinsa eh, wuyansa baya tsayawa an ji asibiti kuma Allah ya shirya mana da yaranmu yawan sace-sace a unguwanninmu Allah to ji wannan rashin aiki ne matasa ba a yi wa dole kajinku da ku da shagojinku da kayan ku da ku duk sama za a yi da su da faɗi ba Allah shirya mana Allah ka mana karshen waɗannan fitintunu Allah muna roƙonka ka ba Najeriya lafiya da zaman lafiya fitintunan rashin tsaro Allah ka inganta mana tattalin arziki Allah ka inganta mana Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ga ka ka kawo mana da fitintunu na zahiri da na batini zaɓe da yake kin karo mu Allah ka zaɓa mana na gari Allah ka canza mana mummunan hali zuwa kyakkyawa Allah ka tabbatar mana da alkhairi duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وصل على نبينا محمد